to su ne aikin da za a ba wa kowane ɗan adam wanda Allah kuma shi yi wannan to a azaliyarsa kowa an gutsara masa abin da zai cike a wannan aikin kuma wannan aikin in aka samu ta waya ga wani abu da Allah ya kaddara kuma a ce abin nan ba a yi shi ba to martaba ta samu ta waya. gaskiya ne dan shi Allah ya fi karfin ya tsara zai yi wani abu kuma wani abu ya sa ya gagara biyu wannan ya ba shi problem gaskiya ne to ta nan sai ka gane komai kamala ne gaskiya ne sai ka komai kamala ne saboda ba yanda za a yi Allah ya nufi za a yi wani abu kuma abin nan a kasa yin sa ya iya yiwuwa saboda haka in aka yi ma'ana an zartar da wani nufin Allah ne an zartar da mashi'ar Allah an zartar da kudura Allah sawa'an abin nan abin da Allah ya yarda da shi ne tabaraka wa ta'ala ko abin da bai yarda da shi ba a bisaɗi na shari'a dan akwai bisaɗi na hikima akwai bisaɗi na shari'a gaskiya in ya shiga tsayar da ma'ani ya zo gurin mu ma za mu zo mu bayanin bisaɗi hikima da bisaɗi shari'a <laughs> yawa dan dan wato ka gane shi yasa Maulahu Shehu ɗaya rubuce Allah ƙara wasu yadda sai ya ce ku mutanen na yan izala ba bata muka yi ba wallahi ba mu bata ba bace muku muka yi gaskiya ne ba bace muku muka yi a wallahi ba bata ba amma muka ga ba kwa ganin mu sai ka ta bata muka yi mu kuma tafiyar mu muke yi akan garbi muke muna kan kadarko ba basiratin ido muna kan mun bance muku ne wannan karatun ta ina za ka iya gano shi alhaji baka zauna gaban sufaye da suka abu ba to sai ya ce wani martaba ta fasto kaga nan da ya zo shi mm. honorable akwai abu da ya kamata sai ya ce fasan ma a tsara tilkal a hakami fi za ta sai biya a hawala mm. to in ka karanta fasan ma ta yaya zai yi waye ba a ambaci fa'ili ba fa'ili ba kwata-kwata a baya to me za ka kaddara kenan a matsayin fa'ili Ka ga dole za ka ce nan sai dai ya zama fasumiya gaskiya ne to shi kenan sai ya ce ga wata nuska can a ƙasa da shi shi Muhammadu Radi ne ya kawo mhm. ka ga kaga watu samma ta fi kyau gaskiya ne ko wa tusamma to amma honorable da ya zo in za a karanta wa tusamma dole asara wannan fatahar ta tashi ta koma asaru dan na ibul fa'il ne gaskiya na ibul fa'il ne ba amma sai na ji ya ce asara din dai sai eh, ya ƙara cewa asara din na ji wallahi wallahi na ji sai na rasa aga to da me ne amfani babu babu da kitabun ra'asi shine kawai da ka ɗauko wancan nuskar ka ce wa tusamma sai ka ce asaru tilkal ahkami fi zati sahibiha a hawala shikenan saboda haka waɗancan wato gurabe na waɗancan hukunce-hukunce su ake ambato a zatin ma'abocinta su ake cewa a hawan mm. lokacin da lokacin da mutum yake cikin zatinsa shaksiyarsa bawan Allah wali ko bawan Allah annabawa shugabanni hmm. da manzanni lokacin da suke cikin zatinsu to sai ka ji suna mu kaza ne mu kaza ne su ba ta tawadu da kaza da hmm. amma idan ana cikin maganar martaba ne ana cikin hali wani hali daga cikin halayen martaba ya motsa ya zama shine ya yi rinjaye a lokacin da za su yi magana to ba za ka ji wannan ba gaskiya ne za su fara bayani daidai <clears throat> ana sayyidu wal adama mm. baka ana nabiyu la kadib. la ana bin mm. abdul muttalib ana kaza ana ayyukum ka hayati eh. yawwa ana kaza ana kaza biye dini wa hamdi kaza kaza kaza ne <clears throat> to martaba kenan ana sannan in ana cikin wannan martaba idan wani abu ne mutum ya yi yanzu nan sai Allah ya sauke shi yanzu nan sai Allah ya sauke shi me yasa saboda wato wannan martaba to da haka sai shi Allah razumi ya ce wal martabatu ibaratun an haqiqati kulli shay'in ita martabar bayani ce akan hakikar kowane abu hakikar kowane abu lamin haisu ta jarrudiha kaga nan ma sai aka ce ta jarruduha aka wasalce a wasalin muhammadu rabi kanun ban sani ba ko su mutanen maroko suna da wata fuska ta larabci da suke wato camin haisu ta jarruduha din suke yin wato kamar kaɗo kenan amma dai abin da yake ma'alumi min haifu ha ne yawwa ha an babu ita tajarrudi zuwa haisu da haka zai zama saboda min ai akwai yanayin da ake wa ita wannan din kamar sunan da ya biyo bayan haisu din ake masa kadu to amma mm. tunda min ta biyo baya nan dole tajarrudi ha za a ce to tunda su kamar magari ba ne watakila ko su a maroko misali ko akwai wani waje da za a ce ah, kaza wanda ya kamata shi triumph din da ya zo karantawa ya faɗa ka ya ce ah, ya karanta nan kaza ne ha kuma kawai ya tafi mina haisu ta jarrudu kamar yadda ya a can fasan ma tilkal ah, asara tilkal a hakami fi zai sabiya a hawala to sai ce ba ta fuskar tsiraitar ta ba bal bar dai min haisu ma'akuliyati nisbati ha aljami'ati baina hawa wujudin wujudil da laha bari dai ta fuskar wato abin da aka hankalta na dangantuwarta wadda wannan dangantuwar ita ce ta haɗa tsakaninta da tsakanin samuwar da take bayyanar da ita wal haƙa'iƙi tabi'ati laha da kuma haƙiƙu wanda suke masu bi gare ta li'anna ba'd al-haqa'iqi tabi'un lil ba'd domin shashin haqa'iqu suna bibiyan shashi ne wattabi'atu ahwalun lil matbu'atu me bi din nan da aka ce tabi'a me bi masu bi halaye ne ga wadda ake bi wasifatun kuma sufofi ne ga wanda ake bi wala wazin kuma lazimammu ne ga wanda ake bi to anan Mm. wato martaba ya ce bayani ne akan hakikar kowane abu gaskiya ne hakikanin kowane abu to shi ake nufi da martaba martabarsa don me shi ne waye kai me kai don me aka samar da kai shi ne martaba gaskiya ne waye kai me kai dan me Allah yi ka gaskiya ne wannan abin da Allah yi ka dan shi sawa'an a bisa shari'ati menene shi ala ayyi halin dai kudura Allah za ka cika shi kuma Allah ya ya tsara yawwa ya riga ya tsara jamala ya riga ya tsara jalala a wani layi ya ɗauke ka ya sa ka aiki kawai shi kenan layin jamala da layin jalala shi duk ɗaya ne a gunsa ma ya lahu bi azabi in shakartum wa amantu mala shi Allah wa laganiyun alil alamina hmm. kawai ƙudurarsa da mashi'atsa ta riga ta rataya zai samar da mu kuma zai ba su aiki aiki iri kaza da aiki iri kaza da aiki iri kaza bayan nan za a tafi layara masu aiki iri kaza zan sa su kaza masu aiki iri kaza zan sa su kaza to wannan aikin da aka baka wannan gurbin da za ka cike wanda asaru ne na tajalli na wata sifa za ka yi aiki a wannan ma'aikatar idan mm. sai wani ya ce kaji ko kaji inda mutanen nan suke ko to kaddara batacce ne kai kaddara mutum batacce ne wa batacce ne na gane zai yi bata zai yi kaza shi ma wata sifa ta Allah ta baraka wata ala yake bawa kamala don idan ba a samu batan nan ba to wannan siffar ta Allah ta samu tawaya shi kuma tawaya an gabatar maka a baya a wannan mukaddimar korarre ne ga zatin Allah shi sai aka samu sunan Allah al-mudillu <laughs> al-mudillu yawa sai kaga al-mudillu mai batarwa sai ya zama kuma babu batacce kaga ta yi ta'dili siffar sunan ya yi ta'dili ya yi taɗi kuma ta samu tawaya gaskiya ne sai aka ce Alhaji sai zamana babu ɓataccen da za a shirya wannan sunan ya zamo mu'addali gaskiya ne ba ya aiki da shi ba ba ya aiki kuma Allah babu waya tare da shi sai yawa sai aka samu algafuru faru gafiru ko babu musulmi kaga ba zai aiki sunayen ba za su yi aiki ba an samu tawaya a cikin sifatu na ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba za a taba samun haka ba da aka sai aka samar da mai zunubi aka samar da batacce dan wancan suna na cewa inna Allah yahdi wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim wannan sunan na hadi yayi aiki ga batattu a shirye su yawwa a samu muntakimu muntakimu ga wanda suka yi laifi a yi musu azaba Allahu akbar matinu tsananin ruko a ga wanda suka eh, kangare eh. a yi musu to in baka gane wannan bai ka zo ka dinga cewa ai yanzu ka ji ba an ce wai wai shine ne wai ma shine ya cika Allah ko kaza kaza baka san karatu bane baka bi a hankali ba ko baka tambayi wanda suke halin zikiri na abun ba karatun yau ya kwai shiga fa Allah ya karatu ne sufanci ne dan sa ake bayani to shi duk da ya tashi sai ya dinga to ya za ta wani hanya lawan tarayya zai gane billahi lazi la ilaha illa huwa bai biyo hanyar da zai gane me aka yi faɗa a nan gurin ba Allah ba zai gane ba ayoyi ne na Alƙur'ani da hadisai na manzo Allah rututu aka dunkule su aka yi aka yi aka yi wannan magana Allah ba zai gane ba <coughs> amma bai gane ba to ne ake faɗa cewar ita fa ita fa martaban na ita ce hakika kowane abu kawai me kai me muka shirya zaka yi me zaka yi mana wani aiki zaka yi me zaka ci gaskiya ne kawai shine martabarka shine martabarka wannan gaskiya ne yace wazalika li'annal mawjudati laysat bi amrin za'idin ala haqa'iqin muktalifa zaharat bi wujudin wahidi domin su mu ba wani lamari ne ƙari akan haƙiƙuntan wanda suke daban-daban da suka bayyana da samuwa ɗaya ba mm. wanda ta ayyana da ya bayyana wa ta'adda da ya kidayu fi biya a martabobinta wa bi hasabiha da kuma dangantuwarta la annahu idza atubira mujarradan alil iktirani ba wai cewa shi idan aka yi izina da shi abin tsaraitawa ga barin gwamawa bi hadil haqa'iqi da waɗannan haƙiƙu hmm. ya ta'adda fi nafsi wai zai kididdiga a cikin zatinsa bane Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya ne babu ta'addudi a cikin zatinsa kwarai subhanahu wata. sannan kuma su bayi ba su da wata alaƙa da zatin Allah wow abu ita alaƙar da bayi suke da ita shine suna da alaƙa da uluhiyar Allah hmm. amma babu ran da bayi za su riski zatin Allah ba zai yi ba me Allah ya Allah yake babu ran da bayi za su riski wannan amma ya yi tajalli da uluhiyarsa tabaraka wa ta'ala kasancewarsa abun bauta saboda haka ya ba wa uluhiya sifatu da asma'u saboda haka da shi hmm. ilahu ne abun bauta ne to su halitta sai suka zawo martaba ga uluhiya inda mala abu aisha ya ce wai su ɓari ɓari ba halitta eh. ɓari ɓari ne <laughs> martabatin lilaki wai ɓarin allah <laughs> eh, ki ne ya allah ba eh wal iyazu billahi ta'ala allah wa azzalika uluwa kabira so so abinda ake ake faɗa abun gwari gwari yan uwa sai aka ce allah abun bauta ne wato wanda za a bauta ne sai ya zama ba wanda za su bauta mai to ai kaga an samu tawaya an samu tawaya ke tawaya sosai ma yawwa abun bauta amma kuma bai samar da waɗanda za su bauta gaskiya ya samar da waɗanda za su bauta to shi ya samar da su to tun da ya samar da su zama kamala ga uluhiyya gaskiya ne shi ya sa ba su suka sawan kamalar ba a'a dama zatinsa zatinsa kamala yawwa amma ya samar da su su bauta masa ga ilahu ga ma'alu ga kuma eh, gaskiya ne ga abun bauta ga kuma abun bautarwa gaskiya ne ko ma'aluhu wato abun bautawa din kenan ga mm. kuma su waɗanda za su bautawa Allah tabaraka wa ta'ala bayi kenan da haka shikenan to wannan shine abin da ake faɗa shi zaji na Allah tabaraka wa ta'ala babu ranar da halitta suke da wata alaƙa da da zatin Allah min haisu ma hiya hiya ba alaƙa alaƙar mu da Allah ta hanyar uluhiyya ta nan ya sanu gare mu ya turo manzanni ya ba su littattafai ya yi bayanin yadda yake hmm. yadda uluhiyarsa take a cikin littattafan nan so da haka ya sannu zuwa gare mu muka san shi to a nan sai shi Trump da ya zo ƙarshe ya rasa wai wani shari zai yi a gurin nan ne a oh. wuce a karanta fakarar nan a ba a yi wani shari ba sai ce to kun gani a nan suna nuna kowane abu asalinsa Allah ne. To. Komai ya ƙididdigu ko da ya ƙididdigu. ko da ya ƙididdigu da halitta daban-daban daban to asalinsa Allah ne da haka su ma sukan zama Allah halitta sukan iya zama Allah la illa ta'ala Allah an zalika uluwar kabira ba yadda za a yi bawa ya taba zama Allah An rabbu rabbu wal abdu abdu kawai ne. yawwa Allah ne bawa bawa ne na kamar network ɗin malam ya ɗan tsaya wato wannan karatun karatu ne mai mugun tsada ba a harkar tasawuf kuma duk lokacin da mutum yake da rudani bai fahimci wannan karatun ba <laughs> za a sha wahala kafin a kamo bakin zaren wallahi na ma'akar makalla Allah tanadi wanda bai fahimci karatun nan ba sai ya wahala kafin ya gane zaren ba dole ba to yanzu sai ya di misali a misali an ce kowane abu asalinsa Allah ne mm. ba wai asalinsa shi Allah ne abun ba ba wai asalinsa shi Allah ne amma duk wani abu Allah ne samar da shi inda ba asalin wanda ya samu shi ne abin da wato gaban fasara a sufi gayatu huhu kenan ke nan. wanda wanda gumi ba wai ya zama Allah ba a Allah ne manufarsa ta ƙarshe yawwa kuma wannan duk wani abu asalinsa Allah ne ma'ana duk wani abu Allah ne ya samar da shi da ba Allah da ba shi da ba shi abu to menene wani abin da wani wani gurbabbe a nan so wannan shine a gurguje muka dan kusanto da abin da dan abu ne wanda yake yake nesa sosai da sosai to muka dan kusanto da gwargwadon yadda muka fahimta muka dan kusanto da da kuma yadda muka riƙa gurin malumanmu muka dan kusanto da ita wannan fakara ɗin da shi wani rabu ne ta dagiya yana ta dabur-dabur a gurin shi bai gane ba shi bai ganar ba ya kuma rasa mai zai suka a gurin sai dai kawai ya biya ana fassarawa in ka ce mai wai alaga wata wala me ake nufi da ala yake nufi da shi ba bai sani ba so wannan ina ga shi ne a takaice maɗa'i na ɗaya da na biyu to na biyu shine ya yi magana akan shi'un eh na uku kai yi na ya magana a kan shi'un menene shi'un shi ala razumi ya faɗi cewar ya faɗi wasu bayanai sai ce wannan su ake nufi da shi'un sai ce yi wai wannan su ne shi'un a gurin yan hakika to ba gun yan hakika ba dai har gun kowa ma su ne shi'un din nan kulle yau huwa fi sha'an ne dai hmm. wannan din amma za mu ji sannan abu na biyu wai duk abin da wato Ubangiji wato abin da Allah baraka wa ta'ala uluhiyarsa ta yi tasiri cikinsa wai shi kenan wai sai ya zama Allah shi kenan shi ma kamar ko Allah ya zama shi shi ma ya zama Allah za a ci ah. abin na ɗan ɗauki na ɗan ɗauki jotin da hausa saboda ma eh. yadda sannan na uku idan an ce idan an ce Allah bawa ne ko bawa Allah ne mhm. Allah ne yake arar jikin bawa ya yi abu ko bawan ya ari na Allah ya yi abu wal iyazu billah wani zance makamancin wannan so waɗannan guraren a cikin wannan makta'in ya yi su to za mu ji sai mu bi shi da da raddi mu kunna yau da shi ko da ita zatin ubangiji wa bi hasbi ahwalihim kuma gwargwadon halayen su bayi min kaunihim majalihi dan kasantuwarsu su ne makewayarsa wa mazahirahu kuma su ne mabayyanarsa tambaku ilaiha anan ne zatin Allah yake raguwa ilaiha zuwa ga halitta ko tambahu ilaiha ahwalu da haka halaye kai sukan ɗamfaru sukan jinginu ilaiha zuwa ga zatin Allah kan rida kamar sifata ko hali na yarda wal gadabi da hali na fushi wal ijaba da amsawa wal farahi da farin ciki wa ghairi zalika da wannan haka yu abbaru an habi shu'uni wanda wannan a dunkule a ilimin hakika su ake kira da shu'uni da Allah ya ce kulla yawmin huwa fi sha'anin to wannan shine shu'unin na ubangiji wata rana yana cikin fushi wata rana yana cikin yadda wata rana yana cikin amsawa ko yana cikin farin ciki da sauransu da sai ce wayan ku ilaiha min haifu afaru martabatiha allati hiya al-uluhiyya fi kulli mu'assarin fihi sifatun wayan ku ilaiha sifatun kalmar sifatun wanda aka ambata a ƙarshen can shine fa'ilan wasu sifofi suna jinginuwa ilaiha zuwa ga zatin ubangiji min haifu faru martabatiha ta fuskar tasirin martaban nan tata allati hiyal uluhiyya wanda shine uluhiyya ilahantaka fi kulli mu'assarin fihi cikin dukkan abin da ta yi tasiri a cikinsa ma'ana duk abin da ubangijantakar Allah ta bayyana a cikinsa to sai kaga wasu sifofi sun bayyana tattare da shi to samma na Allah kenan to samma kuma ana kiran waɗannan sufofin, a kamar martabati ana kiransu da suna hukunce-hukuncen martaba sai ce kalkabdi kamar danka wal basdi da shimfiɗawa wal iya da rayawa wal imatati da kashewa wal ƙahari da rinjaye falam na dul alami ilal haƙƙi. bai inganta ba jinginuwar talikai zuwa ga Allah min haifu zatuhu a tsantsagwaran zati bal min haifu ma'aquliyati nisbati kaunihi ilahan sai dai ta fuskar kasantuwarsa ubangiji ma'ana idan an ce wai bawa Allah ne ko Allah bawa ne ba ana nufin zatin su ɗaya bane ba a'a sai dai ta fuskar aiki na ubangijantaka ma'ana Allah subhanahu wata'ala yakan ari jikin bawa ya gudanar da ayyukansa shine abin da suke nufi ko aiki ko bawa yakan yi abu a matsayin aikin Allah a madadin Allah sai ce <laughs> ka ji ƙarshen <laughs> na ji to yanzu wannan duwanda wanda yake bin abun ko larabcin mutum yake bi zai ga sharhin da yake kwata-kwata ba a maganar abun abin da yake yin shari kwata-kwata abin da ake magana daban shi kuma abin da yake yin magana daban shi ma faɗa daban ba yauwa wato ya yi gabas ta yi yamma ya yi yamma fakara ce ta biyu fakara ta biyu ita ce yadda aka ce lil insani zatun wa martabatu shine sai aka ce mm. wa lillahi ta'ala zatun wa martabatu wa martabatu aidan shine sarki haƙu yana da zati yana kuma da martaba mm. sai aka ce ita martabarsa shine kasancewarsa ilahu da haka ita wannan martaba wadda ita ake cewa uluhiyya. Hmm. To ta ɓangaranta dole za ka samu asari cikin waɗanda ake bautarwa. Gurbi ba, Ya samu tsakanin ilahu da ma'aluhina. Sai an samu alaƙa tsakanin ilahu da kuma ma'aluhina. Wato, hmm. abun bauta da kuma masu bauta. sannan kuma sai an samu sufofi wanda wannan sufofin su za su zama hukunce-hukuncen uluhiyya su ne wannan arrahamanu arrahimu almaliku na gane wannan sifat din su ne za su zama ahkamul uluhiyya to shi kuma zatin Allah in ka tsaraita shi zatin Allah tsantsassa in ka cire ah. mata duk wata bayani wanda suke masu baiwa kuma ya zama da rashin alakanta da kowane abu ko kuma wani abu ya alakance ta ko ita ta alakanci wani abu saboda babu munasaba babu munasabar da babu dangantuwa tsakanin zatin Allah da wasu zatoci ba zai yi ba ba zai yi ba so da haka tunda da ita ba ta da alaka da komai wani abu bai alaƙa ita ko alaƙa da da wani abu ba saboda babu munasaba sai ala razumi ya ce to la kalama fiha wannan ba za mu magana a ciki ba za mu magana ba gaskiya ne kuma kuma komai ba ba za mu iya cewa komai ba ba za ta sanu ba dai ba za ta sanu ba sai ya ce amma ta hanyar dangantuwarta da halitta da dangantuwar halitta da ita Mhm. da danganan halayensu wato ɓangaren uluhiyya kenan min kaunihim mhm. majalihi wa mazahira ta kasancewar su mabayyanansa mabayyanansa tanzafu ilaiha a hawalu sai a raba mata wasu halaye ita uluhiyya ne kar rida mhm. sai ka ga an ce radiyallahu anhu wa radu anhu ko wal gadab ya ce gadiballahu alaihim wala anam gadiba hmm. Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azab ko yawwa sai a ce ijaba an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu gaskiya ne wal farai sai a ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi min kaza ba duk gashi an an raba wa kalmar ulu gaskiya ne waɗannan sifat ɗin ba sai shi alarajim ya ce waɗannan gadabu riba ijaba farahu shi sai ya tsaya iyanan mm. ai wa gairi zalika ya ce ba akwai wasu ba da akwai wasu to shi ne yu izu man ya sha'u wa yu zillu man ya sha'u wa yu zillu man ya sha'u yutil mulka man ya sha'u wayan zi'ul mulka min man ya sha'u wannan duka su ne shi'unu ya ɗaga ya sauke ya kashe ya raya ya matar ya kaza wannan su ne shu'un a da ce kulle yau mai mafi shi'ar waɗannan abubuwan su ne ɗin sai ce wai abun su bayi ka gayan gun wanda ba wai bin ba ka gayan wani abun da ba haka shi shine shi'unin ubangiji ba ya faɗa sau da haka sannan sai ce wayan babu ila ya min haisu athari martabati nan ma yace atharu athari martabati allati hiya al-uluhiyya ah, fi kulli mu'assarin fihi sifatun wayan babu ila ya sifatun har wasu kofi sukan rabu zuwa gare ta min haisu athari martabatiha ta bigiran guraben martabarta allati hiya al-uluhiyya wanda ita ce uluhiyya fi kulli mu'asarin fi a cikin dukkan abin da wato aka sa tasirin ciki wanda wannan tusan tusamma ahkamal martaba wannan su ake kira hukunce hukunce a martaba ina misali kalkabdi kaman wato alkabdi damkewa ba gashi na ƙur'ani wallahu ya ƙabidu waya busudu ba ƙabdu da basu ihya'u imatatu ƙaharu wannan duka a ina ake ganin asarinsu a ina kake ganin asarin kabdu na ubangiji cikin halittas a ina kake ganin asaru wato a ina kake ganin alama ta yalwatawar ubangiji cikin halitta yalwatawar ubangiji sai ga wani allah yalwata masa basa ɗin har Allah yana faɗa ma Allah ya bashi basdatan fil ilmi wal jismi yana faɗa to a ina za ka ga wannan basdata cikin halittarsa ka gani kaga wani yana da gida yana da mota yana da kamfani kaza ya Allah ya yi lota mu sai kuma kabdu kabdu kuma ka ga wani shi kuma ya shiga hali na kunci bai da gida bai da abun hawa bai da mata bai da abin da zai ci ga bashi ya masa katutu ga rashin sutura ga kaza kaza wannan sai ka ga asaru na kabudu na ubangiji cikin halittarsa a nan za ka ga asarin wannan sifar ta kabudu sannan rayawa da ake cewa yana rayawa yana rayawa a cikin halitta za ka ga rayawa don ita halitta ita ce rayuwa da mutuwa cike gudana shi ta baraka wata ala, rayayye ne baya mutuwa da haka ba za ka taba ganin asarin ihya'u da imatusu a zatin Allah ba sai a zatin halitta lawan tirayon ka fahimci me wani mai mulan mu shakala razumi yake faɗa nan ba wai Allah za su zo a'a shi asarin sufar, waɗannan sufar. Allah mai rayawa ne Allah mai matarwa ne wallahu yuhyi wa yumitu al-ihya'u da al-imatu ahkam ne na martaba ta uluhiyya ya raya ya matar amma a ina ne zaka gansu cikin halitta ba a cikin Allah ba dan shi baya mutuwa inda biya halitta ya shirya musu rayuwa da mutuwa ba da ba za a gane me sifar rayuwa ba da ba za a gane me sifar mutuwa ba i hope you get the point na wata kana fahimta ta walƙahar da rinjayi wa huwa al ibadi inda bai yi halitta ba rinjayen ubangiji da ba za a gan shi cikin yadda ya rinjayi bayan sa tabaraka wata ala to sai shi ala ce falam yasi hastinadul alami ila al min haythu zatu dangantuwar halitta zuwa Allah bata inganta ta bangaren zatinsa zatin Allah yanda yake a jinginin halitta ba ta nan bane ba wani ba wani halitta da ya taba gane ya Allah yake ko zai gaya maka ga yadda Allah yake tabaraka wa ta'ala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wannan honorable har kai ma a karatu ko na wancan satin ko na sati biyu da ya wuce ka faɗi wannan ja ko a lahira ba za a ritsa Allah ba ba a ta shi tabaraka wa ta'ala wala yuhiduna bihi ilma ba a ritsa Allah a ce an san Allah gaba ɗaya yadda na san ka daga sama har ƙasa ga kanka ga kaba ga kaza to shi Allah ba a masa haka da haka tunda ba a masa haka kenan mu halitta ba mu da dangantuwa da zatin Allah mujarrada ba mu da dangantuwa da wannan sai dai muna dangantuwa da siffarsa ta uluhiyya cewa ilahu ne wannan uluhiyar ita ce ta zama tana da ahkam wanda su ne sifat ɗin nan me kaza me kaza me kaza me kaza me kaza wanda su kuma ta'allukin sifatun nan na Allah gaba ɗaya da halitta akan halitta suke aiki gaba ɗaya misali matarwa misali rayawa akan halitta suke aiki kana raba su da halitta ba inda za su yi aiki. ba sa gudana a kan zatin ubangiji tabaraka wata ta'ala to shine bal min haisu ci nisbati kaunihi ila bari dai dangantuwar halitta zuwa ga Allah tana kasancewa ne ta ɓangaren wato abin da aka hankalta na kasancewarsa abun bauta to wannan ce alaƙa tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da bayansa wannan shine abin da shi wa Allah razumi radiyallahu anhu ya faɗa kai kuma fassarar da ka masa to kai da Allah e kai da Allah kai dan ka kafirta shi ka kafirta mubiyansa to kai da Allah e abin da ka faɗa akwai raƙiwa a cikin da sun rubuta za a tsare ka gaban Allah da jawahirul ma'ani ka karanta ka fassara wannan fassarar ka faɗi cewa haka take yawa mu kuma muna gaya wa wanda suke kidai wato wanda suke itikadin sufaye wanda suke bibiya da kuma ɗalibai masu neman gaskiya wannan shine karatun da ake kuna ji duk abin da muke faɗa muna ɗaure shi da ayoyi muna ɗaure shi da hadisai kawai shi wannan rabul bai fahimta ba ne bai kuma je ya fahimta a gurin masu abin ba ya ce a'a dole dole shi a haka zai faɗa kuma dole a yadda ya faɗa haka ne kuma dole ya kabarta cewa na razi to muna masa fatan ya daina ya shirya ya daina wannan ya karanta jawahir ma'ani amma ya zo ya zauna gaban malamai wanda suka san jawahir ma'ani su biya masa abin da yake da shi na challenging ya buga musu in aka kasa karewa sai ya je ya ce a yaran da ya zo wani ya biya mai ya buga challenging ya ka ana ka ana ka hadisi an kasa ma ba na amsa dan haka nan kaza kaza kaza ne haka suka fassara su ma da kansu da ne karatu ba haka yake karatu saboda baka san istilahatin su ba yi ba saboda baka zauna da su ba haka ibnu taymiya tana rani ba to na san ah, kamar yadda kuka gani muna ta hawa da sauka ah, network dinmu na MTN yana mana hawa da sauka na ga sai ya sauka kuma har yanzu bai dawo ba muna da wato maɗa'i guda biyu wanda suka rage mana wato da magana akan kaunuhu mir'atan wa mazla a cikin jawahir ma'ani ɗin a gurin ah, yauwa wa min kaunihi aidan mir'atan wa majlan to da ya zo nan gurin sai wata fasa wai idan ka kalle shi yana nuna maka asalinsa don haka wannan wani shakiyanci ne na sufaye wai Allah yana tajalli a jikin mutane idan ka gansu kada Allah idan ka gansu kamar shi ka gani <laughs> abin da ya ce kenan eh ana maganin min kauni mir'atan wa majalan yawwa to sau da haka sai DC a sa mana na hudu din nan hmm. wato wato ashe data na ne ya kare na yi na in dawo sai da na duba sai na ga data ne ya kare sai na ce bara in saya kuma na ta MTN din ne tunda na ga yana yi yana dan dauke mana eh wallahi na nawa za a saka na hudu kenan na hudu na hudu ba eh yawa yassa wa ahkamu hadhihi martaba hukunce hukuncen wannan martaba hiyal umuru su ne wasu al'amura wasu sifatu da sifofi al'Mumbafatu ilaihi masu junginuwa gare shi min kaunihi abdan na kasantuwar bawa mumkinan samamme wa ma'aluhan abin bautarwa wa min kaunihi aidan mir'atan kuma ta fuskar kasantuwarsa madubi wa majallan kuma sannan mabayyana abin da yake nufi anan madubi ma'ana shi dan adam kamar abu ne wanda idan ka galle shi kamar yana nuna maka asalinsa kamar yadda ɗan adam idan ya kalli madubi yana ganin kansa to wannan wani shakiyanci ne irin na sufanci kamar Allah yana tajalli a jikin mutane da haka idan ka gansu kamar shi ka gani <laughs> to ka ji abin dariya na farko dai ma wai an ce wa mujalla majila ne ai ba ba ba mujallam majila domin kaunihi aidan mir'atan wa abin da shi wa ya ce a nan gurin shi wani raul ya ce idan ka kalle shi yana nuna maka asalinsa don haka wannan wani shakiyanci ne na subaye wai Allah yana ta a jikin mutane idan ka gansu kamar shi ka gani haka wani rabul ya ce to bari mu ji menene abin da shi wa Allah razumi ya faɗa abin da shi wa Allah razumi ya faɗa yana cewa wa martabatu eh. shi martabarsa sai ce ai martabatul insani martabar mutum ibaratun an ubudiyati bayani ne kan bautarsa wa Allah kasancewarsa abdu yawwa wa ma'aluhiyati da kuma kasancewarsa shi ɗin wato mai bauta ne bautar tasa shi ne martabarsa aikin da kawai shi yasa ma kaji an ce ba a ce ibaratun an ibadatihi ba aka ce ubudiyati akwai ne. yawwa da ubudiyya na ubudiyya ga makamul isan kenan dama akwai ubudatu mm. to magana ake ta ka shine martabarka yawwa in ka koma ubudiyar dai ana daɗa kowa maka maganar dan me Allah ya yi ka wani aiki za ka masa a wannan alam a wannan duniya wani aiki za ka masa yawo shine ubudiya, wani aiki zaka masa kawai kowane iri ne to wannan shine martabar mutum wa ahkamu hadhihi martabati hukunce hukuncen ita wannan martabar hiyar umuru sune al'amara wasu sifatu da sifofi al-mundafatu ilayhi wadda ake raba ta zuwa gare shi shi shi bawa kenan me ake raba masa min kaunihi abdan mumkinan wa ma'aluhan kasancewarsa bawa ne shi wanda aka halice shi kuma wato aka bautar da shi wa min kaunihi aidan mir'atan har ila yau kasancewarsa mudubi wa majilan kuma mabayyana me ake nufi da wannan abin da ake nufi da wannan waɗancan maƙadiral kalki din hmm. ai da ba a ganin su da ba a ganin su ba a gani ba a ganin su amma ba a gani to kuma aikin waye ba aikin Allah ba ne aikin Allah ne da ya bayyanar da su cikin halittarsa da Allah wannan aikin in Allah yana Allah yana kallon wannan ayyukan da suke gudana da Allah aikin waye yake gudana ba aikin Allah ba aikin Allah ne to lokacin da yake kallon su me yake kalla aikin su yake kalla ta bayan wata kuma wannan aya ce ta faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to ta wannan haifiyar sun zamo su halitta sun zamo majila sun zamo mudubi ne gaskiya ne ko an fahimci zancen a ne? na fahimta mana na fahimta a tunda dai ga makarir can an rubuta su tun kan halitti saboda da kasa da shekara dubu hamsin amma lokacin babu halittar da makadir din za su gudana a cikinsu mm. to sanda makadir din suke suna nan Allah yana kallon su a yanda suke kuma wannan makadir din su ne maratib na su waɗanda su ne hakikar waɗanda za su um, makadir din za su bayyana cikinsu in sun bayyana to shi kenan bayyana suke gudanawa cikin halku Allah yana kallon aikinsa ne tabaraka wa ta'ala bai taba ganin wani yayi tarayya da shi cikin wannan abun ba ayyukan ba dan lokacin da ya rubuta wannan maqadirul khalqi din ba wanda ya taimaka masa babu to kuma da ya bayyana da su ba wanda ya kwace masa su gaskiya ne to in mutum ya gane ya gane in bai gane ba dai iyakar abin da mu za mu iya faɗa kenan ya gane ya gane sannan aka ce mir'at ta inda suka zo madubi kenan wa majila kuma wa bayyana da suna cikin gaibin ubangiji suna cikin ilimin maknu lokacin da suke makadir da kalki bai halitta halitta ba shi kadai ya san su ba wanda ya san su da haka suna cikin maknun suna cikin gaibu dan ba su fito ba ba su bayyana ba amma da aka fito da su ga wani ga wani ga sallah ga azumi ga masallaci ga kaza da aka fito da su ake gani to sun zama majira sun zama ne. sun zama gaskiya ne shi ne abin da shi wala azumi rana amma shi wani rabul sai ce wai kasancewa su bayi wai sukan zamo mudubi da kuma mabayyana idan ka kalle shi yana nuna maka asalinsa don haka wannan wani shak'iyanci ne na sufaye Allah yana tazalli a jikin mutum idan ka gan shi ko mutane idan ka gan su kamar ka kamar shi ka gani ba wannan magana kwata kwata ba wannan magana ba ita ake ba kun gani dai kawai su mudubi ne halitta waccan kamar mudubi suke ga zati na waccan asaru na kudurar Allah tabaraka wa ta'ala da hadisin nan kuma ingantacce ne na inna kataba makadirar hargi ba hadisin nan kuma ingantacce ne hadisin kataba makadirar hargi din nan so yan uwa wannan shine shine bayanin so da haka sai na na biyar ya fassara kalmar al-mu'dilat masu gajiyarwa sannan uh, al-ilbasat da al-iltibasat sai ya ce alaihi min al-fawaid da abin ta kunsa na ka'idodi wadda wabi da rarrabewa al-azima mai girma ko al'azimacin naf'i mai girman am. A saka ko? Eh a saka. Tawakkal alaihi min da abin da ta kunsa na ƙa'idodi, wadda wabi da rarrabewa al'azima mai girma ko al'azimacin naf'i mai girman amfani. Fi halil mushkilati wajen warware rikice-rikice al masu gajiyarwa wal basi masu cakuɗewa. iza raja a talibu da zalika in dai ɗalibi ya koma musu don neman haka sai ce wa billahi tawfiqu gaman katari yana ga Allah wa bihin i'anatu da shi nake neman taimako ila ya tariki zuwa madaidai